This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa mura Amurka a wannan lasari a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da fara da sarauniya da nomad da dalar da niya a birnin kwanni a kwamfuta kuma a biyu a hausa.com ko sashen hausa.com To jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustapha na Sokoto ne ta da Muhammad Lalo a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke Washington. Buru ba ku dan nan kanin labarai tukuna ko soma da su. To akalla dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya goma sha tara ƙungiyar al ta kashe a Somalia a yau Talata. Hukumomin Hungary sun rufe tashar jirgin kasa a Budapest lamarin da ya haifar da cincirindin bakin haure da ke kokarin neman faka a nahiyar Turai. shugaban amurka barack obama ya ce matsalar ɗumamar yanayi na ci gaba da karuwa to a gaishe ka mahmud to bayan mahmud ya gama baku labarai baki ɗayansu muna da rahotanni da dama da suka hada da hana mai magana da 'yan gudun hijirar najeriya da suka gudo daga kamaru muna samu abinci daga baya kuma suka ce ku fita kubur mana kasar mu ba ma kuri mu ba ba ma kayakin mu ba ba komai ba haka kawai barin kare su kai mana To a kasar ghana kuma ana fuskantar matsaloli da zama a zaben majalisun dokokin da ake yayin da jamhuriyar niger ke karɓar bakuncin shugaban kasar mali da mali ta samu matsala niger tana cikin mutanen ƙasar harin da suke suka kama ma mali to daidai ne shugaban kasar mali da gwada ma niger da iya godiya sannan ko menene ra'ayin jelani aliyu fitaccen dan najeriya nan da ke zayyana ko kuma fasalta motoci a na amurka kan makomar kera motoci a najeriya ba wai mu haɗa motoci kawai ko mu yi su a Najeriya ba amma mu samu mu mutanen mu 'yan Najeriya su zama waɗanda suke ƙirƙiro da motocin To bayan duka wannan Halima za ta zo da shirin noma da kuma shirin ra'ayoyinku amma duka ku sai bayan labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya akalla dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya goma sha tara ƙungiyar alshabab ta kashe a somaliya a yau talata a wani harin bam da aka kai cikin wata mota da kuma wani hari na daban a sansanin sojin wani babban jami'in ƙasar ta somaliya ne ya gaya wa muryar amurka adadin sojojin da aka kashe ya kuma ce 'yan ƙungiyar ta alshabab da ke da alaƙa da alƙa'ida sun yi awon gaba da wasu dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar afirka da yawan sai kai kusan goma sha taran ƙungiyar alshabab dai ta ikirarin kashe dakarun da dama a wannan hari na sansanin sojin da ke janale mai tazarar kilomita 120 kudu da wato magadishu babban birnin ƙasar ta somaliya ƙungiyar dakarun tarayyar afirka ta amison ta musanta wannan ikirari na alshabab sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce dakarun sun arce daga sansanin sojin domin kaucewa harin ƙungiyar ta alshabab hukumomin hungary sun rufe tashar jirgin kasa a budapest lamarin da ya haifar da cincirin bakin haure da ke kokarin neman mafaka a austria da jamus domin tserewa yankunan gabas tsakiya da ke fama da rikici wata sanarwa da aka gabatar ta hanyar na'urar amsa kuwa a tashar ta bayyana cewa babu wani jirgi da zai iso ko kuma ya fice daga tashar inda aka kuma nemi dukkanin fasinjojin da su fice daga tashar a yau talata an ga 'yan sanda suna ta bakin haure a tashar da ke gabashin kasar babu dai rahotanni da suka nuna cewa an yi arangama tsakanin 'yan sanda da bakin na haure kamar yadda a gani a lokacin da suke kokarin hawa wani jirgi da zai je vienna a baya hukumomi sun ce akalla bakin haure 3,650 suka isa vienna a jiya a litinin adadi mafi yawa da suka shiga birnin a wuni guda a wannan shekara to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu hotuna da aka ɗauka ta hanyar yin amfani da tauraron ɗan adam sun tabbatar da cewa an lalata wani da daɗaɗɗen wurin ibada mai ɗimbin tarihi da ke birnin palmyra na ƙasar siriya wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wasu hotuna da ke nuna yadda wurin ibadar yake kafin a lalata shi sannan daga bisani hotunan suka nuna yadda wurin ya kasance a lalace a yau talata sai dai shugaban da ke kula da hukumar da ke adana kayayyakin tarihin ƙasar ma'amun abdulkarim ya ce yana da tabbacin cewa akwai sashen wurin ibada da ba a lalata ba amma ya tabbatar da cewa lallai an samu wata babbar fashewa a wurin mai suna temple of bill a turance wanda kuma ke da tarihin kasancewa tun shekaru 200 da suka gabata da kasar ta siriya ke tinkaho da shi shugaban amurka barack obama ya kwatanta matsalar ɗumamar yanayi a matsayin wani lamari da ke ci gaba da girma shugaban ya bayyana hakan ne bayan isarsa alaska jiya litinin a wani rangadi da zai kwashe kwanaki uku yana yi a arewa maso yammacin kasar domin janyo hankulan masu ruwa da tsaki a al'amuran da suka shafi muhalli yayin da yake jawabi a gaban wani taro mr obama ya kara da cewa matsalar ɗumamar yanayi na sauya salo a kowace shekara obama ya kasance shugaban amurka na farko da ke mulki ya kuma kai ziyara a yankin arctic Mr. Obama yana wannan ziyara ne domin kara jin hankulan masu ruwa da tsaki kan mahimmancin tunkarar matsalar sauyin yanayi da yadda lamarin yake tserewa matakan da ake ɗauka domin daƙile wannan matsala. Da ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sabbin sakonnin imel dubu bakwai na Hillary Clinton da ke takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. wannan badakala ta aike wato ta aike sako a ƙarƙashin hanyar imel mallakarta maimakon na gwamnati ya janyewa wa clinton suka da dama yayin da take fafutukar zama 'yar takarar jam'iyyar ta wato ta democrat ana ta bangaren clinton ta musanta aikewa da wani sako da ke dauke da muhimman batutuwa ta hanyar imel dinta sai dai wasu na zargin cewa ba ta bayyana ainihin lamarin ba jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka mark ya ce sakonni 150 da aka nuna a matsayin masu matukar muhimmanci bayan da mai tattara bayanan sirri ya duba su sun nuna cewa babu wani muhimmin sako da ya bayyana sirrin amurka a lokacin da ta aike da sa wani sako ko kuma ta karba towa a gaishe mahmud kenan da labaran duniya daga washington tun sai rahotanni bari mu share fage da maganar 'yan gudun hijirar najeriya da hukumomi ke so mu kula da su a cikin najeriya bayan da suka gudu daga kamaru yanzu haka ma waɗannan 'yan gudun hijira kusan dubu taran da aka maido suna nan sansanonin 'yan gudun hijira da aka tanadar a yau da kuma garin fufore inda ma suke murmurewa alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira ya bayyana matakan da suke ɗauka don inganta rayuwarsu eh, yanzu dai muna da fiye da dubu tara aka dawo da su daga kamaru zance wanda muka ɗauko su daga boda zuwa mobi daga mobi kuma muka shigo da su yola eh, tanade tanade dai yana ci gaba har yanzu ana ana ana bukata ana ana gyare gyaren tent inda za a je su because ba wai sun kare zuwa bane eh, idan suka ci gaba da zuwa akwai tsare-tsare da muke wadda za mu samu dakuna na rumfuna na tent eh, wadda za a je su ciki kuma rayuwa ta ci gaba ya zuwa yanzu ma dai akwai ɗaruwan 'yan gudun hijiran da ke kan hanya yayin da aka jibge wasu a ƙauyen sauda inda jami'an ƙungiyar red cross ke tallafawa malam ali mai kano shine ma babban jami'in ƙungiyar to mu kuma abin da muke a nan da zaran an iso da su boda mukan lura da su wane ne ba su ji daɗin jikinsu ba ba lafiya da sauransu maza su sai mu gabatar da su ga hukumar nema wanda za su taimaka da sauran abubuwa sai mu kai su asibiti daga nan mubi waɗanda suka samu jikata sosai sai mu wuce da su a yola medical center da uh, specialist hospital to kome waɗanda aka maidon ke cewa ga ta bakin wasu da suka iso yola daga maiduguri ne abin ya zo ya jagula kuma muka tashi muka ji har can kusuri wani su sun je cin ba ma kumshe kuma daga baya ba mu san inda muke ba sai muka san lokota kameru mun je kusuri muna kasuwanci mu muna samu abinci daga baya kuma suka ce ku fita ku bar mana kasar mu ba makuri mu ba ba ma kayakinmu ba ba komai ba haka kawai barin kare su kai mana alhamdulillah ga shi shi ne samun yanzu rana da zafi da zafi da yunwa ya samu kamar da kaluma ke nunawa akasarin waɗanda aka mai da 'yan asalin jihar borno ne da suka yi gudun hijira sakamakon hare-haren boko haram a garuruwansu kuma kawai yanzu ma mutum dubu ɗaya da 'yan doriya ne kawai aka mai da zuwa gida borno yayin da fiye da dubu tara kuma ke jibge a yola da fufuwaran to ko me ke ja wannan tsaikon alhaji rima aliyu shine ma jami'in mai da su gida a nan yola kimanin mutum dubu tara wanda suka rage yanzu da muke da su a cikin yola da muke kokarin neman mu mai da su mai duguri to amma ka san kwanakin nan dai ka san da ya faru a jihar borno mun yi rashin dibidi gamna wanda kuma wannan dibidi gamna namu shine chairman na wannan coordination na wannan idps gaba ɗaya saboda haka mun dan samu dan karamin lokaci ba mu samu kwashi mutane ba amma dai muna niyan a yanzu inu da mu yi kokarin koma mu fara kwasan su zuwa maiduguri kamar yadda alkalma ke nunawa kawai yanzu akwai dubban 'yan najeriya da yanzu ke gudun hijira kasashen ketare wanda kuma fata shi ne allah ka kwashin wannan matsala ko sa samun su koma gida ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaishe ka ibrahim to a daidai lokacin da jamhuriyar nijar take shirin ta karbi bakuncin shugaban kasa mali a yau ne wakilin musul da barma ya zanta da wani tsohon jakada isuhu bashir kan muhimmanci wannan ziyarar wannan tahiyar shin ce tahiyar alheri ce makwabci da makwabci a yi zaman kirki kuma kamar a shaida ma duniya ne da muna tare eh, da mali ta samu matsala nijar tana cikin mutanen ƙasar harin da suka suka kama ma mali to daidai ne shugaban ƙasar mali ma nijar da iya godiya. Eh, ita wannan ziyara wani irin tasiri za ta iya yi a game da yakin da nijar da Mali ke yi da 'yan tawaye da 'yan ta'adda. Bon, yau dai zaman nijar a Mali bai da unhwani. hence eh, babu wani tasiri musamman babu. Idan indiya ta gane mana zama tana iya janye sojinanta. Tunda mutanen Mali da masu da masu iko sun sa hannu. kenan a ce lahiya za ta samu sun yarjejeniya to ambasada kake ganin eh, wannan yarjejeniya za ta dore a samu kwanciyar hankali a yankin arewacin mali wannan tambaya ce mai karhi tambaya ce kuma wanda hinci ta yi komi muhimmanci wannan rigima ta mali wannan mmdala da yau da suka sa hannu duka wallah allah faranshi ce duk su raba ƙasa biyu ƙasa bakake mutane daban ƙasa abzina daban ne ne ke da ko zinariya ne ke da ko iranium Eh, da idona na ga tarogon motoci da suke ratsa niger su shiga mali shika ilga ɗari ko kowace motar nan ba mutumin take ɗauke shi kayan aiki ne take da shi kayan aiki ne na tonin ƙasa to kenan faransa ta tada mu hankali kuma tana sata ƙasar mu eh, ƙarshen ta ta so su kuma ƙauye guda ta to ni na amsa muku independence kinku zan ɗauki ranar kaza kaza an kunkiya zan suke ku da bambara mutane bambaran nan su haɗe ku da su wasu abzan su tushe ne doki an waka wani rabon wanda shine zancen don duk ta kanan horon shi ce sai ta niyya eh, jinyar da kanta amma ba olan da bai kawata eh, tun zamanin sarkozy a kawata iya cikin tsarin da abzinawan wanda ya kwanta kare kadafi shi ya hore su ya ba su bindigogi su kare shi abzina nan suka aka ce su kasu kare suka ce dami to eh, muna so mu ida da kadafi to mu kuma mu zaku ba mu suka ce zan mu ta ku samu azawat to shine aka suka bari abzana suka bari aka kashe katafi kuma aka ba su azawad to bambarawa sun ce ba su yarda ba a bata azawad kenan to shine horon shi take nan take tara mutane hankali ita ta mu tsaye da Niger da Mali duk kasashen makakin mutum mu ga ma da gaskiya ba kai bane sarkozi ne kai kanan ka janye eh, ka bar kasa ta yi ta da kanta To hirar wakilinmu Sulimu Muni Barmu kenan da wani tsohon jakada na Nijar a can Mali wato Isuhu Bashir. An jima kaɗan Jelani Aliyu zai mana magana kan batun da ake na cewa kamfanin motocin Amurka za su kera motoci a can Najeriya amma bari mu fara da maganar matsalolin da ake cewa ana fuskanta a zaɓuɓɓukan da ake a Ghana. a mazaɓar kenya sea west a nan jihar ashantin hukumar zaɓe ta ɗage zaɓen na yau ne don gani da wasu kurakurai da ta gano wurin buga takardun zaɓe inda ta yi alkawarin buga wasu takardun zaɓen don yin zaɓen a wani lokaci da za ta shirya nan gaba wannan al'amari da ya ta da hayaniya har wasu na faɗe-faɗe kamar haka and one who have left their job just to vote. We see no reason why. come Dubannin mutane ne suka zo nan don yin zaɓen nasu amma ba mu san dalilin da yasa aka hana yin wannan zaɓen ba kuma babu wani labari to mu a bari fa mu sani ko dai ba cikin ƙasar Ghana muke ba. gaskiya mun tambayi wani jami'in hukumar zaɓe ya ce mana saboda 'yan takarar namu sun yawa shi yasa sunayen wasu ba su shigo akan takardun zaɓen ba da muka tuntuɓi wani kuma jami'in hukumar zaɓen ya ce mana ba a ma buga takardun zaɓen ba don haka ba mu san abin da ake ciki ba sai dai wayannan mutane dai sun mamaye ofishin hukumar zaɓe da ke yankin sai da 'yan sanda suka tarwatsa su superintendent pebbleson shine kwamandan 'yan sanda na gundumar mamponti the e not come uh, ya ce hukumar zaɓe dai ta ce zaɓen na yau ba zai yiwu ba a nan yankin ta ce za ta sake shirya sabuwar rana na yin zaɓen amma ban sani ba ko gobe ne ko jibi kazalika a mazaɓar kasawuraidu da ke garin sakandi a jihar yammacin ƙasar dan takarar kuma shine wakilin mazaɓar mai ci a yanzu nana eje mabiyansa sun tada tarzoma inda suka yi zanga-zanga kamar haka. yeah, yeah. sun yi kone-konen tayoyi kuma suka lalata kadarori tare da kai hari akan duk wanda ke da niyyar fitowa ya kada kuri'a a wasu yankunan jihohin arewacin kasar nan kuwa ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya a wannan yankin shine ya sanadiyar jinkiri da aka samu a wuraren a arewa maso gabashin kasar ruwan sama ya tada rumfunan zaɓe da ke karkashin bishiyoyi saboda na'urorin tantance masu zaɓen sun fara jikewa ya haya shine jami'in kula da zaɓe. Ya ce mun samu takardun zaɓen namu sun jike don haka dole mu shanya su har su bushe wannan jinkiri ya sa wasu masu zaɓen sun koma gidajensu sai dai daga bisani takardun zaɓen sun bushe kuma ana ci gaba da zaɓe a yankin a nan birnin accra kuwa mutane ba su ba wannan zaɓe muhimmanci ba kazalika a wasu wajajen ana samun jan baya daga masu kada ƙuri'a ba su fitowa yadda ya kamata sai dai ga baki ɗaya dai za a iya cewa babu laifi baba ya ko makiri sashen hausa na murya america accra ghana to a gaishe ka baba Jelani Aliyu fitaccen ɗan Najeriya nan da ya suna a duniya kan fasaharsa ta zai na motoci wanda kuma ke aiki daga garumin kamfanin motocin General Motors da ke na Amurka yana cikin wani sakalanci taron da shugaban Muhammadu Buhari kira na 'yan Najeriya mazauna kasashen ketare Abuja. Na tambaye shi muhimmancin magana da ake cewa kamfanin Amurka za su kera motoci a Najeriya din. Eh to gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda motocin na nan kuma yadda aka sani gaskiya motoci ne masu masu karfi sosai na america ko e eh, kwarai so motoci ne wayanda za su yi amfani sosai a nigeria amma ka san mutane kuma suna nuna kamar motocin japan sun fi na america to yanzu motocin da ke fitowa daga nan kasar ta america gaskiya suna da karfi sosai ba za a ce motocin wata kasa sun fi su ba gaskiya su ma motoci ne wayanda za a ci amfanin su a daɗe ana yi da su. a zuwa yanzu motocin da ake yi a najeriya galibinsu ana shigowa da su daga kasashen ƙetare ne ko da yake wasu kamar su Pujo da sauransu suna kokarin su hada wa'annan motoci din kana ganin a wasu matakai da ake ɗauka domin cewa a fara gadan-gadan kera ko kuma hada motoci a cikin najeriya a yanzu to akwai shi wannan policy na national automotive policy na najeriya da aka ba daɗe da kafa shi ba zai taimaka ma ƙera motoci a nigeria Zai ba da ƙarfin gwiwa ga duk wayanda suke son su rika haɗa motoci a nigeria To kuma da nake cewa wannan abu abu ne wanda gaskiya ci gaba ce mai kyau. To amma ya kamata mu bayan haka mai kuma za mu iya yi ya kamata kuma da nake cewa ba wai mu haɗa motoci kawai ko mu yi su a Najeriya ba amma mu samu mu mutanenmu 'yan Najeriya su zama waɗanda suke ƙirƙiro da motocin tun wurin designing ɗinsu da developing ɗinsu ya zama cewa mu 'yan Najeriya ne ake ƙirƙiro wannan motocin kuma idan nake nan ina aiki muna ƙirƙiro da sabbin motoci to ya kamata a ce akwai 'yan najeriya da dama wanda aikin su ne su masu kirkiro su dizainin motocin da za a amfani da su najeriya kana ganin kanka a matsayin wanda watakila zai iya koma gida ya taimaka wajen yin wannan abin da kake nema a yi a kwarai ni kuma da nake cewa a nake wurin taimaka ma najeriya mu riƙa namu motocin na baro najeriya ne ba don wai ba na son zama najeriya ba na baro najeriya ne saboda in koyi da ake dizainin motoci Ah, da fatar in koma gida ah, mu yi namu motocin. To madalla malam jiran Allah ce mun gode kwarai da lokacin da ka bar mu. Na gode. Thank you so much. Good. To malam Jelani Aliyu kenan fitaccen ɗan Najeriya nan da ya kware ya yi kuma ya suna a nan cikin Amurka game da fasalta da zayyana da kera motoci a nan Amerika. Yeah. Muna safiya ce a Washington DC karfe 11 da minti 19 na safiya din. Me yanka game da kwanaki 100 da Muhammadu Buhari shugaban Najeriya cika a yau ne? Wannan yana cikin abin da za mu so mu ji ra'ayinku a kai a shirin eh, na dare ga Halima. zama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau dai shirin zai mai da hankali akan yankin tafkin Chadi da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya a zamanin da yankin arewa maso gabashin kasar ke zamana lahiya da kuma yadda a halin yanzu tashe-tashen hankula da hare-haren 'yan Boko Haram suka hargitsa wurin. suka kuma tursa samu dubban ɗaruruwan mazamna yankin tarwatsewa a cikin Najeriya da kuma ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Da farko za mu fara da tarihin yankin tafkin Chadin tare da shugaban ƙungiyar masuntan yankin a jihar Borno a tattaunawarsu da wakilin Haruna Dauda biyu. Uh, ni dai mahimmin sunana shine Alhaji Abubakar Gamandi Usman uh, sannan ni shugaba ne na masu kama kifi na lecture daga baki daya na borno state da farko za mu fara batun wannan lecture din kanta wai ya wannan lecture din take ne mutane in suka ji eh, yankin lecture ko kuma tafkin chadi mutane za su san ya wannan yankin lecture din yake ne eh wato lecture wato wani wuri ne mai fadin gaske a da kuma har yanzu yana da fadi madadin gwargwadon shi amma wuri ne wanda ya suna a taimaka ma al'umma yake da fadin gaske a da a rubuce yadda muka samu da yake shekarun mudin ba su kai wancan lokacin ba da duk da dai mun dan ga wani sashi daga na lokacin masana sun ce yana da faɗi na square meter zai kai dubu ashirin da biyar a wancan lokaci din to amma yanzu kwararowar hamada canjin yanayi da abubuwan da suke faruwa dai haka da bushewan wurin to ya kawo yanzu ya ragu ya zo zuwa baya wanda yake a tsarin masana yanzu suna ganin ba zai wuce irin square mita eh, kamar dubu tara zuwa ko dubu goma sha biyu haka ya ragu sosai a yanzu din ba kamar yadda yake a daɗin ba haka yanzu ya samu raguwa sosai me kawo kake ganin eh, tsukewan wannan ruwa eh wato wannan tsukewan ruwan akwai al'amura da dama wanda yake masana suka gansu kuma na daga cikin tafiye-tafiyen da muke a kasashe daban muna mitin sukan gaya mana abubuwan da yake kawowa kuma mu muna ganin abin da muke gani a idon mu mu dai abin da muke gani a idon mu na daga ciki karancin ruwan sama yana kawo ma watan tafkin cari din koma baya kuma sannan akwai dam dam da aka yi akan ainihin shi da cadi din kogunan da ke kawo mishi ruwa din wasu duka an yi damdam akan su to kaga wannan ma yana kawo mishi komawa baya saboda duk inda aka dam din ruwan ne ke zukewa domin a sani shi tafkin cadi din fa ba wani waton kogi bane wanda yake da ruwa na kansa a'a ruwan duka suna gangarowa ne suna zuwa su taru a cikin lake ciyadi din to eh, waton akwai kamar kamagu yobe wannan kaga shi mana daga ciki ɗaya daga cikin wanda yake ba wannan lakcari din ruwa sannan akwai shari wanda yake shi ma shi ne ya fi ba da ruwan ma gaba ɗaya sannan akwai sharin a cikin chadi ne sannan kuma akwai lagoni wanda yake shi ma daga wajen kamaru da najeriya na suke fitowa suke haduwa su ma duk suke zuwa a cikin wannan lechari din to kaga mafi yawan su duk yanzu akwai dam dam dam dam dam da aka yi da yawa to kaga wannan duka ya tsuke wato rashin isan ruwan ya zo inda yake bukata domin an tattare su a wurare dama kuma ga rashin ruwan sama da baya samu ba a samu isasshe dan ko yanzu aka samu ruwa isasshe to za ka ga ya dan farfado haka amma kuma ya koyi irin dadin nan gaskiya ya kasa sosai yanzu har ba a tsammanin ma zai zai iya komawa irin wannan lokaci din yadda aka san shi a daɗin. to kaɗai kamar da me me ake gudanar a wannan yankin tafkin chadi tafkin chadi wato yana da abubuwa da dama wanda ake gudanarwa a kan shi musamman abin da ya fi in aka ce tafkin chadi abin da mutum zai saurin kamawa shine kifi kifi lafkin chadi wato yana da inda yake ba da gudunmuwar kifi mai yawan gaske wanda tun da akwai kifi har yanzu ma kuma da kifin yake raguwa ma amma har yanzu din akwai kifi dai gwargwado wanda ake samu sannan kuma akwai noma wato wuri ne wanda ake noma ake samun amfani da yawan gaske a wannan wurin saboda shi yana da ƙasa mai kyau kuma ƙasan shi din bata wahal da masu noma kamar irin sai an sa taki mai yawa kuwa sai an yi kaza sai an yi kaza to gaskiya shi tafkin tiyari din ƙasan shi din tana da wato albarka da danko da amfani yadda duk abin da aka sani amfani akan same shi sannan kuma akwai kiwo da ake yi shanu in ka ga yadda suke girma a cikin wannan tafkin cari din daban ne daga wasu da wasu wurare din yadda shanun mu suke girma idan ka duba yankin tafkin cari ko a kasuwa ka je aka kai shanun mu irin kurmi idan zaka da zaka tafi ga inda ake da kifi a shanu to za ka ga namu din suna da bambanci da sauran shanu domin namu din gaskiya suna samun wato ciyawa mai kyau a tafkin cari din sannan kuma ga kasuwanci yana tafiya domin tafkin Chad din ya hada kasashe guda hudu Niger Kamaru Chadi Najeriya ko uba kaga duka wannan wurin wato amfanin da ake amfanuwa a tafkin Chadi gaskiya amfani ne ba kadan ba ba na wargi ba akwai amfani sosai to kamar suwa da suwa suke zuwa sayan waɗannan kayayyaki na ko kuke Eh, fitarwa ko kuma akan samu mutane ne sukan zo daga waje su sai waɗannan kayayyaki a kamar kowace kasuwa shi daman duk inda ake da abin sayarwa to dole a samu shi wanda yake da abin zai iya zuwa ya je ya kai ya sayar inda ake kai abin a sayar sannan kuma mai bukata ya samu arha ya samu sauki to zai iya zuwa nan gindin maganin sai ya zo ya saya daga wasu wurare wanda suke daga nisa za su iya zuwa domin wato shi inda da aka ce nan ne ake haifar da abubuwa ake samar da shi to zai zama akwai arha dole idan aka ce kifi za a samu mutane daga sassan najeriya nan kakaf ba inda ba a zuwa lekcadi a sai kifi haka kuma sassan najeriya gaba daya ba inda ba a zuwa lekcadi a sai shanu sassan najeriya gaba ki daya ba inda ba a zuwa lekcadi domin a sai amfanin gona domin amfanin gonan mu yana da bambanci da na wasu wuraren a cikin najeriya eh lallai to ko me ya bambanta amfanin gonan yankin tafkin chadi da na sauran sassan najeriya dausayin kasar ne ko kuwa Ku kasance tare da mu rana ya ta yau da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman da wakilin mu Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni ce ku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya. To gaishe ke Halima yanzu karfe 11:26 na safe ga rawayinku. komai lalacewar tsohon zaki ya fi saurayin kare salam voa hausa ba komai sa ni farawa da wannan karin maganar ba sai dan mai da martani ga npdp da suke raddin ci gaban da aka samu cikin kwanaki 100 na mulkin buhari duk ba zai yiwu su bayyanu a wannan filin ba buhari ya gyara matatun man fetur na najeriya ya magance hanci da rasha wanda shine sarar taɓarɓarewar najeriya ya tashi kamfanin kera makamai ya kara alawas ga masu gwagwarmaya da makamai ya kwato garuruwa daga hannun 'yan boko haram da dai sauransu daga hafiz sani mai murabus a tajirin garki a jigawa salamu alaikum murya amurka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un murya amurka don allah ku isar da sakon ta'aziyya ta ga ɗaya daga cikin mamban kungiyar muryar tallaka ta ƙasa wato sabiu labbo kamba sakamakon rasa mahaifinsa da ya yi a daren lahadin wayewan garin litinin da fatar allah ya ba dukkan iyalan na malam labbo yandu ladan rashin rabuwa da suka yi da shi daga alhaji hassan mai waya kan giwa salam voa hausa muna farin ciki da wannan shiri naku na ciki da gaskiya ganin yadda kuke ban bankaɗo zalunci da danniya da ake wa masu karamin karfi mu ma a nan daura za mu sanar da ku wata badakala da ke faruwa a wani karamin asibitin gwamnati na daura inda ma'aikatan ba su sai da maganin da gwamnati ta kawo sai dai su kawo nasu su rika sayarwa akan farashi mai tsada muna godiya da wannan shiri na matukar gaske daga sade sa'idu daura to gaishe kamar ladan to ga mahmud da labarai a takaice to akalla dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya goma sha tara ƙungiyar alshabab ta kashe a somalia a yau talata a wani harin bam da aka kai cikin wata mota da kuma wani hari na daban da aka kai a sansanin sojin wani babban jami'in ƙasar ta somaliya ne gaya wa muryar amurka adadin sojojin da aka kashe ya kuma ce 'yan ƙungiyar ta alshabab da ke da alaƙa da alka'ida sun yi awon gaba da wasu dakar haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar afirka da yawansu ya kai kusan goma sha taran hukumomin hungary sun rufe tashar jirgin ƙasa a budapest lamarin da ya haifar da cincirin da bakin haure da ke kokarin neman mafaka a austria da jamus domin tserewa yankunan gabas tsakiya da ke fama da rikici wata sanarwa da gabatar ta hanyar na'urar amsa kowa a tashar ta bayyana cewa babu wani jirgi da zai iso ko kuma ya fice daga tashar inda aka kuma nemi dukkanin fasinjojin su fice daga tashar a yau talata an ga 'yan sanda sun kisa ƙeyar bakin haure a tashar da ke gabashin kasar. a gaishe ka mahmud to jama'a mun zo da za muku abin da yarba ke cewa odabo a yanzu misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na kuma hango tawagar jamila da maryam da ibrahim jarmin suna shirin shigowa domin su kamu shirin yau da gobe kada ku manta yau dare mun da muna son mu fara duba kwanakin nan ɗari na al'ada da akan ce shugabanni na yi muna son mu duba na shugaban muhammadu buhari mu jarayoyin ku akan da kuke ganin ya fi yin tasiri ya zama da dukkan ma'anar sashen wasu mura amurka musamman shi mahmud lalo da abdulaziz toro da ya taya mu zama da su sauran tawagar su julie leathers gresham kenan mai bada umarni ali mustapha sakwada ne sai dare karfe ta da rabi masu